Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da sauran ke sadana. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma barka da asuba. Barka ka je alheri oyoyo oyoyo. <laughs> barka da sake saduwa mun same ku lafiya. Lafiya limi. <laughs> To, na gode da karamci, na gode da gaisuwa, na ji gaisuwa, na eh, gode. Eh, kwarai kuwa, ai, ana ta miki gaisuwan barka. aka ce <laughs> Allah raya a kwarai da gaske na na ina gogodewa na samu sakonni ta Facebook ne ta waya ne waɗansu dai gaskiya galibi dai zan ce hmm. a turanci ake cewa majority ban haka iya an samu saboda sun yawa amma ina godiya kwarai da gaske Allah ba da ladan zumunci amin amin amin amin Allah sa mu dade muna yi amin amin <laughs> amin wallahi Yawwa, to kamar da muka saba baba bari mu garzaya a zangon miƙa gaishe-gaishe. To muna miƙa gaisuwar fata alheri ta abari ya huce zuwa ga mai girma sarkin fulanin mai aduwa alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa da Abdulaziz ɗan goggo mai aduwa sai kuma Mani Tinau mai aduwa da Abubakar Rawar Abubakar Daura sai Musa Malam Indu Kazawai Nijar. da Yakubu Umaru mai gizawa zandar sai babaye lefe da magaram da arma dan mai ganga Nijar da kuma goni manajan bulo da masak. Gaisuwa a bari huce zuwa ga Shamsuddin Muhammad Kargi da to baba. <laughs> Lambar ku ta fito, baba Yakubu makeri. Nasiru Adamu Elkaya, Sarfilu Hashim Gumel, nima dai ina ciki. To muna godiya kwarai da gaske da fatar an tashi lafiya. <laughs> To bari kuma in miƙa gaisuwa da ta fito daga Yusuf Mai Leda Gololo jihar Bauchi. Ya ce a isar da gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir Dankoli Girgir da Malam Malam Mai Zane Hula wato Gololo kenan. Da Isa Lawan Girgir da ɗan masanin girgir da minista manajan fiya wata gololo da umar baban yaya sabon gida da alhaji haruna bibi tarmasuwa da baba yaku makiri da sarfi lahashi gumal mun sake bullowa a dan da fatan kuda lafiya sai kuma gaisuwar da ke cewa muna miƙa gaisuwa a bari huce zuwa ga Malam Abubakar mai cajin waya a Yalwa da Aliko kafinta Yalwa da Sama'ila Muhammad mai gidan fim a Yalwa da Aishatu Musa wada barikin ladi da Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi da Ibrahim Musa wada barikin ladi da Sani mai manja kasuwar barikin ladi da al'ummar barikin ladi da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. mai gaisuwa oga ibrahim musa wada barikin ladi jihar filato To da fatar an tashi lafiya to bari mu miƙa gaisuwar a ya huce da sada zumunci ga Amiru Abdulmajid a jami'in ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka da tsohon jakadan Najeriya a nan Amurka ambasada Hassan Mohammed Hassan. Gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Aminu Piyol Baban Yusura maraɗin Nijar wato baba. <laughs> ka san shi in ya aiko yana aiko da sakonni a gaida mai taya ne a kullum muna cewa to wannan mai eh, tayan gari ne koya ne <laughs> <laughs> shine shine Aminu Fiyol baban Yusura ya aiko da bayani mm, yace to <laughs> da farko da farko da abin da yace yace to ga gaisuwa zuwa ga 'yan sai da tayoyi mm. wanda baya sai da taya ban da shi cikin wannan gaisuwar don haka baba yakubu kai kuma da eh, malama kada yake ke da mu ma <laughs> masu tayoyi A'a ya ce yau sai dai ku yaƙuri wai mu yaƙuri saboda mu ba sana'a mu bace saboda gaba <laughs> ma cikin wannan gaisuwar. Tunda ba ku sai da tayoyi ba kwa cikin wannan gaisuwa makon da ya wuce kun yi tambaya akan gaisuwar to yanzu kun eh, gane ko duk wanda ake gaisawa masu aikin taya ne <laughs> sabili da haka eh, ba kwa ciki to ga waɗanda yake gaidawa yace yana gaida alhaji Lawan mai tayoyi mm. maradi da abdulkadir mm. mai tayoyi sai kuma ya'u mai tayoyi da usman dan mairo duk wanda na kira mai tayoyi ne saboda mm. haka to shi ke da su sai da taya ne mai kyau baka ba a dawo lafiya za mu same su <laughs> haka ba da sarki hassan da kuma salihu Chacha sai habibu mai mm. tayoyi to ko wannan habibun guda ɗaya ne kawai mai tayoyin da ila da kuma Alhaji Salisu da Haruna Sabon Zuwa. Shi kuma ko sabon zuwa wannan sana'a mm. ne ko kuma dai sunan nashi ba sabon zuwa ne. <laughs> To yace to baba yanzu kun gane ko abin da ake nufi da tayoyi? Eh lalle kamun bismillah ne. <laughs> Ka fahimta. <laughs> To da fatan sun tashi lafiya duka. amin sun amin. Ga kuma gaisuwan Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati barikin Ladi jihar Filato. ya ce ku miƙa min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Usaini Dangote da matarsa Aisha Karasuwa jihar Yobe da Uzairu My Heart naka da Bashir Tela lafiyan bare bari da Alhaji Garba Hardo Gidado Dogo da Idi Guruza Dogo da Habu Mai Gini Dogo da Umaru Garu Gindin Akwati da Faruk Mahe karo ga jihar Sokoto da Aliyu Muhammad jihar zamfara da ado salati goma ga annabi rijau da iyalinsa jamila da fati da jt love jikan duna da ibrahim musa wada da sani muhammad cindo jihar bauchi da abdulkadir aliyu mai riga da na mairo umar makira da dambo fulani gindin akwati da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka To muna godiya kwarai da gaske da fatar an tashi lafiya. Amin summa amin. Ya ɗan kwana, har kusurci, musamman wata duniya da lafiya. na dawo da su buguna buguna buhu ke nan yanzu hama ne na ma ruɗe na rusa eh. wanne zan baka baka labarin matashi da ya ci sarauta da ya ko baka labarin 'yan Najeriya a China. Kai kai kai. <laughs> Na san za ka so 'yan Najeriya a China da zai daki amma shi ma wannan matashin da ya yi sarautar bari mu ji irin abin da ya yi wani matashi ne wani ƙauye ne hmm. dai kai ƙauyen su ƙauyen kowace shekara suke zaben sarki in suka zaɓi sarki in ya cika watanni hmm. goma sha biyu sai a sa shi kan doki mai ƙawa a raka shi ƙungurmin hmm. daji nan zai gama oh. rayuwar shi in suka dawo gida sai kuma su zaɓi wani sabon sarkin haka shi ma bayan kwanaki goma a yi kenan takara ake kenan na sarautar <laughs> eh, a raka shi a'a ba takara ake ba zaɓe eh, ba takara ake ba to saboda haka ba gidan kowa ma na iya zama sarki ko kai ka je wannan ƙauyen na gwamma an kana son ka zama sarki ya <laughs> ba za ki <laughs> shiga daji ya kanka eh, watanni sai a mm. birni shi ke <laughs> ba wanda zai sake jin ɗuriyarka to shi ke nan sun je sun yi sun kai sarkin da ya wata goma sha biyu jeji sun dawo kenan sai ga suka ci karo da wani matashi ya shigo garin bako ya fito aka gaisa dai aka suka karbe shi hannu biyu shi kenan da ana hira sai aka tambaye shi aka ce to kai ya ba suka gaya mashi dai abin da inda suka je abin da ya fito da su abin da suke ciki sai suka ce mashi to ko yana son sarautar ne mukamin <laughs> matsayin sarautar ne sai ce to ba zai ki ba a naɗa shi kawai Allah kin ga bai san dawon gari ba ke dan shi ma <laughs> shi ba ko ba a a a sarautar nan an gaya mishi an mishi kashe da aka ce sarautar nan watanni goma sha biyu ne in kai wata goma sha biyu kai ma za kai ka eh, eh, inda waɗancan suke kai sarakuna ƙarasa hmm. rayuwarsu sai ce ya yadda to shi ko matashi da aka naɗa shi sai bayan watanni uku sai kira dogari wani dogari ya ce a kira hmm. mashi waziri da sauran yan fada sai ce shi shi wannan sarautan shi bai ma so ya jira sai watanni hmm. goma sha biyu shi wata uku ma a kai shi jejin hmm. <laughs> eh wai ana iya kai shi kafin watanni goma sha biyun sai aka ce ana iya yi kai sai ce to shi a kai shi jejin yanzu ya je ya gani shi kenan sai aka tunda sarki ne sarki mai cikakken iko aka da kaɗe-kaɗe da menene aka ɗora shi akan eh, dokin sarauta aka yawwa aka tafi jeji da ya je jejin nan fetara da mutane kwanci gawawaki eh. jack <laughs> a jeji. Wadancan magabata. Yawwa magabata, a shawar da <laughs> jejin daga su sai su da damun jeji da dai su kayo dai jeji ne kungurmin hmm. jeji sai ya komo ya dawo gida sai ya kira wasu dogarawa sai ya hmm. ce musu a tara mashi manyan mutane kamar hamsin haka sai to sarki eh, ne mai cikakken iko sai ya ce yana son hmm. jejin nan. a je a share jejin nan wa'annan gawarwakin nan duk abin ne su a gyara mm. wurin nan a kakkashe namomin jeji shikenan aka je aka share wuri aka gyara aka kakkashe namomin jeji masu gudu suka gudu bayan yan watanni kuma sai zo ya sa a nemo mushi katta kanti mm. ɗari ya ce duk wancan wurin su je su shishuka kayayyakin itatuwa da su menene su gina gida mai kawa mm. a wurin <laughs> Zai mai da fada can. Sarki ne. <laughs> Shi kenan suka je tun da sarki ne. Aka je aka ci aiki, aka gyara wuri, aka shuka ‘ya'yan itatuwa ko ina, aka gida mai kawa ya zo ya zauna. Sai an ƙara ‘yan watanni sai ya kai wata tara kenan sai ya zo ya ce shi yanzu wai dole sai ya yi watanni goma sha biyun nan ne sai suka ce suka ce mishi a'a in yana so ma zai iya shi yana so ya koma kai mai da shi jejin kawai tun da <laughs> ba sai ya cika watanni goma sha biyu ba ba sai watanni goma sha biyu ba sai shi da sai suka ce suka ce eh zai iya yin watanni abin nan amma kuma ai tun da ya farko an gaya mishi an bashi shari'a ya ce to shi kenan ya yadda ya yi ta amfani da matsayin shi yana da gyaggyara wurin yana gyara wuri sai da ya cika gotanni goma sha biyu cin ranar da za a mai da shi jeji ta yi shi kenan aka sa shi a kan doki aka kai shi kan doki yana ta ma mutane odabo yana ta sallama da mutane mutanen fada ana kuka ana sarki zai tafi haka nan rai ya ɓaci sai wani ya ce mishi wai to ranka ya daɗe ya labai shi bai fahimta ba duk sarakunan bakin yakan sarakunan da aka yi a tarihin garin nan duk wanda za a kai shi ƙauyen nan a jejin nan ana ɗora shi kan doki hankali shi ya tashi zai ta kuka har a je a tafi a bar shi <laughs> a tafi a bar shi shi ne wai ya ce musu ya musu to ai bari ya gaya musu ai shi abin da ya sa yake farin mm. ciki shine sarakuna da suka gabata da eh. suke kuka ai a lokacin da aka haifi jariri idan ya zo eh. duniya shi jariri kuka yake yi sai kuma iyayen jariri suna murna saboda haka in kana son ka ji daɗin duniya ya kamata in kana duniya kai tanadin ran da za ka bar duniya saboda haka shi tun da yanzu <laughs> ya gama tanadinsa ya ce duk zama shi da mutane sun yi zama yanzu saboda haka zai <laughs> rayuwar shi ta kare ya ga ya riga ya gyara eh. makomashi saboda haka shi da yake zai koma makomashi so shi da wai mai labarin ya ce wai yana jan hankalin mutane da su rika gyara makomansu tun suna mm, wannan duniyar saboda in sun bar mm. duniyar nan wanda suka bari su ma mm. su murna shi ya murnan abin da ya bari baya bayan kukan da na sani ba. Wani gaskiya wannan labarin akwai hikima da yawa. <laughs> To, wai to da hmm. ƙauyawan da shi wannan hmm. basaraken wane ne ya fi hikima? ba, ai ko kaɗan ba haɗawa. Ni dai a wuri da ina ganin shi wannan sabon sarkin ya fi hikima. To amma ban san kuma abin da masu saurari za su ɗauka ba. Eh wai su suna ga kamar irin in sarki ya daɗe. za su ta wato sun rabu da a rabu da kafin su gaji da shi sun yi wace kar da shi kafin su gaji da shi sun sake shi to da ka eh. malama juli tana daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya ko Bakeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani, Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Wazo biya ni yau corporation.

ku zo ku kasance bayan ne ka zo ka amince wanga zance mu aure ta kabilar junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba haɗa kan mu dan fahimtar juna rigingimu mu bar su mu daina mu dan tattauna ne nufi na ta sami fahimtar junan mu ba mu rabe ba